Hoto na takwas Yesu ya warkar da makaho, Yohana Sura tara aya ɗaya zuwa arba'in da ɗaya. Wata rana Yesu yana tafiya tare da almajiransa, sai suka gamu da wani mutum zamana bakin hanya, yana bara abin da zai ci, ko abin da za ya sa aljihunsa. Wannan mutum makaho ne tun lokacin da aka haife shi. Almajirai suka tambaye Yesu suka ce, wannan mutum ya zama makaho sabili da mugunta da ya aikata ko kuma sabili da mugunta da iyayensa suka yi domin suna tsammani makamta horo ne wanda Allah yana yi ma mutane amma Yesu ya ce masu bai kamata su yi wannan tunani ba aka haifi wannan mutum makaho domin mutane su ga babban al'ajabi na Allah da Yesu za ya nuna sa'an nan yesu ya tofa miyau ƙasa ya kuma kwaɓa ɗanyar ƙasa da miyau sai ya shafe idanun makaho da ɗanyar ƙasa ya ce masa kuma ka tafi ka wanke idonka cikin tafki makahon kuma ya yadda yesu ya ce masa sai nan take ya fara gani ya yi murna sosai mutane suka yi bincike Kwarai kafin su gasganta, wasu har suna cewa, ai, ba wannan mutum ba ne da aka haifa makaho, wasu cikin shugabannin Yahudawa ba su ji daɗi ba abinda ya faru ga makaho, domin Yesu ya yi wannan babban al'ajabi, suka yi ma mutanen nan tambayoyi da yawa. domin ba su yi tsammani Yesu ya iya yin wannan al'ajabi ba, amma mutunan da ya samu idanu ya ba da gaskiya cewa sai wanda ya fito daga wurin Allah kaɗai ya iya mai da makaho ya dinga gani. Yesu yana yin waɗannan al'ajubai domin ya nuna ma mutane shine hasken duniya, makaho ya yi zama cikin duhu tun haifuwarsa. amma Yesu ya maida shi mai gani sosai, ya sanya masa haske cikin ransa. Mu da kanmu kamar makahi muke, muna tafiya cikin duhu, kuma ba mu da hasken Allah cikin rayuwarmu, amma Yesu shi ne wanda ya kawo haske wannan zuwa gare mu. Yesu ya ce, Ni ne hasken duniya, dukan wanda ya ba da gaskiya gare ni. ba za ya tafiya cikin duhu ba amma za ya samu hasken rai mutane da yawa kamar shugabannin yahudawa suke suna tsammani su cikakku ne su kaɗai sun san gaskiya amma ba su san allah ba ko hanyar da za su same shi suna tafiya cikin duhu sai an ba da gaskiya ga yesu za a samu shiri da allah